To masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da haka sannan ku da sake kasancewa tare da mu a cikin shirin koya kara gwaninsa a wannan makon kuwa mu muna tare da Alhaji Jamilu Haruna Roja wanda aka sani da Elda ne mai zaman kansa a nan jihar Alhaji Jamilu muna maka barka da shigowa ne. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. To Alhaji Jamilu gashi an yi zanga-zanga bayan kiraye-kiraye da kuka yi a baya a ganin yacewan matasa su san me ya kamata a si a to gashi an yi zanga-zanga an sa kulle ma yau an an sassauta to ka me zaka ce to assalamu alaikum farko dai dama duk abin da dan adam yake yi in dai dan adam din yana yin shi ne dan kan shi riba abin yake so saboda aka san riba ko menene in dai aka san riba ne sunan abin faduwa faduwa kuma ba mai son ta sai in ta zama dole matasan najeriya musamman arewacin najeriya mun sha faɗa a wannan program ɗin ma kafin a yi zanga-zangan nan na faɗa na ce akwai masu kyakkyawan niyya a cikin wannan abin sannan akwai mutanen da suke nan suka yi bakan suna so a fito zanga-zangan nan saboda su eh, da su amfani da wannan daman su cutar da al'umma kuma wannan abin da na faɗa ai ya faru wa'anda suka kulla ta ma dai farko ta jihar kaduna tunda ba ta da jagoranci kai ka tabbatar da wani ƙuriri ko wata manufa aka kulla ta mai girma gwamnan jihar kaduna sai da ya ce idan ana so a yi zanga-zangan nan dama duk hukumomin tsaro musamman na jihar kaduna ba wasu wanda suka ce ya zo ya faɗa zai yi zanga-zanga ya roƙi a bashi tsaro ko a bashi gudunmawa mutane ne kawai saboda idan suna da tunani irin nasu a matsayin su na 'yan ƙasa tunda doka ta ba su dama ba za a hana su ba suka fito to dubi abin da yau din nan da kake gani zanga-zangan nan mai ta haifai abin da dai ta haifai ni na tabbatar da aka yi kullan nan banda maroƙa da suka yawa da eh, ladama da jin haushi mai ta sa duk abin da ba shi da tsari ai ba ya da amfani ita zanga-zangan nan fa idan dai ta gaske ce wadda ake so a yi ba wani bangare za su yi ta ba kamata ya a haɗa kai gaba ɗaya tunda alama ce ta bamu yadda ba ko ba haka ba rashin yaddan nan wani bangare ne yake jin daɗi su fa mutanen nan da kake gani ana gaya musu talakawa na cikin wahala talakawa na to su fa talakawansu ma su ne masu kuɗin cikin mu talakawan da su suka sani talakawan da su suka sani shi yasa duk maganar da ma muke ba yadda suke ba gani suke kaman wata kullalliya ne ko wani zagon ƙasa ko wani abu ake kulla musu in ba zuwa aka aka haɗa kai aka yi bayanin nan da yare ɗaya kuma dole bayanin nan ana so ya gamsu ko ana so ko ba a so dole sai da manyan mu dole sai da sarakunanmu dole sai da malamanmu dole sai da masu arzikinmu dole sai da mata da matasanmu ya zama dole idan ana so ai wannan dai abin ya amfana ya amfanar da mutane ya zama dole wa'annan mutanen ko ana so ko ba a so sai an haɗa kai an dunkule sannan a ji yaran da muke faɗa akwai magana ta mutum ɗaya wadda ta fi ta mutum miliyan saboda capacity shi amma duk wannan abubuwan da kuke gani ni dai dama na faɗa ni ban taɓa zanga-zanga ba kuma in Allah ya so ya yadda ni ba zan yi zanga-zanga ba da yadda Allah amma wanda suke zanga-zanga kuma ba wanda na ga laifinsa saboda na yi imani idan maganar zanga-zanga ne akwai abubuwa da yawa wa'anda suka kama mu wanda ba kansa ake zanga-zangan ba wannan zanga-zangan ni abinda na kalle ta ma kamar ta rashin sanin ciwon kai a ce wai saboda yunwa ne saboda man fetur ka kalli duk wa'annan masakun da ma'aikatanmu sun durkushe nomanmu ya durkushe kiwonmu ya durkushe iliminmu ya durkushe tattalin arzikinmu ya durkushe kasuwancinmu ya durkushe wai a ce duk wa'annan ba su isa mu fito ba mu ce wai yanzu in aka ce ma an sassauta man fetur din nan ba mai kuɗi zai siya ba idan aka ce wai wannan abin da muke yi duka an yadda ma an yi shi to mu me amfanin ka kalli duka wani abin da muke takama da shi a arewa yanzu me ya rage me yake rage ba mu da komai ba kan abin da ya kamata matan mu da matasan da yaran mu nan gaba ɗaya saboda rashin aikin duk sun lalace sun fita hayyacinsu mutum ya fito babu inda zai tafi yunwa kaɗai ta ishe shi ko wannan abin duk tintini zanga-zanga bata kama ba sai yanzu wai mu ce yunwa yunwa ai yunwa in dai ba a dawo cikin taitayi ba aka haɗu aka haɗa kai ba wannan ɓangaren suna da manufa wannan ɓangaren na da manufa wa'annan saboda wannan ba su da gwamnati su ce za su fito su yaƙi gwamnatin nan wa'annan saboda su suna da gwamnati su ce za su kara gwamnati in dai a haka za a ci gaba da yi wallahi riba sai dai mu ga wasu na ci amma ba mu ba amma dama irin wannan zanga-zangar da za a dinga zunguma kayan mutane ana rushe abubuwan mutane ni ba na goyon bayanta in dai irin wannan zanga-zanga ce zanga-zanga ta arziki ta lumana wadda aka ce ta lumana ne ai an wasu jihohi ga jos nan har aka gama zanga-zangar nan ko dutsewa ka ji an kwala ma kiristocinsu da musulmansu matansu da mazansu matasansu da, da matan aure kowa ya fito an yi ta a tsanake amma mu an fito kaga mutum za ya zanga-zanga da zabgegiya adda za ya zanga-zanga da zabgegiyar gora za ya zanga-zanga da zabgegiyar wuka za ya zanga-zanga da abin da ake so a yi a hassala gwamnati ai an hassala wa'anda suka kawo shawarwari na a ce a ɗaga tutar wata ƙasa ai ita ma gwamnatin ya kamata ta riƙa lura da kukan jama'a wannan magana kuma da shugaban ƙasa ita ce ta ƙara hassala mutane da tun da suka fara zanga-zangan nan har suka kusan gama ai ba wata tuta ko ba haka bane yana yin wannan maganan ya nuna bai ma san abin da ake ciki ba sai ga tutoci kala ashe su wanda suka kirkira abin a daga tutan ashe sun san abin da zai bata ma gwamnati rai tun da su ma ransu ya ɓaci suka ci gaba ko da daga tutar su suna ta ba ma yi ba ma so ashe wannan abin ba shine zai sa ma a maganta ai magana to ya za a ce kana shugabancin mutane har sai ka kai shi karshe ya zuciya ya ce bai yadda ba yana ganin kai tun da macuci ne bari ya abin da zai bata maka rai shugabanni ya kamata ku gane gwamnoni da ya kamata ku koyi da irin maganganun mai girma gwamnan jihar kaduna dr malam ubasani ya faɗa ya ce ku shugabanni har da shi ciki ya ce ku ne matsalar najeriya ku ne matsalar duk abin da ya faru ku kuke bata shi ya ce to a zo a haɗa kai saboda a gyara abubuwan da ku kuka ruguza hadda na baya wanda duk suka wawushe kuɗin mutane suka gudu da na yanzu wa'anda suke kai da wa'anda za su zo ku zo ku haɗu ku ceci mutane in kuka ceci mutane ku kun huta su sun huta su ba za su jawo ku ba za ku zalunce su ba su ba za su jawo ku ba Allah ya ba ku ikon gyarawa